يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talata ko mana sha tara ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da da da ɗari arba'in ɗaya ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau mana sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin. lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan makaranta ta ramadan wacce take gudana duk shekara yan uwa in ba ku manta ba muna cikin suratul arab a jiya mun tsaya kan aya ta saba'in da tara. a yau za mu tsora kan ayata tamanin mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون نعم الله ملوككي يتشي ولوطا إذ قال لقومه كأنبتا كنا san a baya mun karanto saura za bambancin nan shi wa ludan izkali li Za zamu ga su kowane an ce ɗan uwa ne gare su an aike shi zuwa ga jama'arsa to anan malamai suka ce shi annabi ludu wato ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne saboda haka shi ya je a matsayin suriki ne gare su auren siye amma shi ba cikinsu yake ba da ya tafi tare da annabi ibrahim ya imani da risalar shi daga nan kuma ya je sai aka wato daga yankin da annabi ibrahim ya bari ya tafi can wajen sham kenan ya bi shi to da ya je can shi shi kuma shi ma aka ba shi manzanci aka tura shi zuwa ga wani gari ana ce mashi wato sadom da yankin wannan alkarya din ya kira mutane shi ma zuwa ga su koma su bi Allah su yi rika umarni da kyakkyawa sannan kuma su bar abin da suke na alfasha to shi yasa zamu gance dan ma'ana uzkur ka ambata kissan nan ta lut izkali li qaumihi lokacin da ya ce ma mutanansa atatuna alfahishata shin yanzu kwa zai kema alfasha ma kun biha min ahadin min alalamin irin alfashar da ba wasu da ɗaya daga cikin halittu suka rigaye ku yin wannan alfashar shine luwaƙi aikin da yake ake kira wato aikin mutanen annabi ludu Allah ya nuna cewa kafin su su wannan mutane ba a taɓa sanin wannan alfasha ba ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamin innakum latatuna rijala shahawatan min dunin nisa shin yanzu ku kukan jema maza da sha'awa ba mata ba ku bar mata bisa abinda aka sani namiji yakan sha'awar mace ne to amma ku yanzu kukan jema maza da sunan sha'awa bal antum qaumun musrifun kai bari dai ku mutane ne masu barna wannan abin da kuke ɓarna ce ba shi da daɗin faɗi ko kaɗan Na'am, mai Allah ya ce wama kana jawaba qawlihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum hmm. innahum unasun allah madaukaki مدوكك wa ma kana جواب قومه illa an قالوا amsar jama'ar saba abinda ta kasance face su ce masa kawai akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da shi daga alƙaryarku ma'ana ku waɗan masu mala'ul lazina kafaru ko kuma istakbaru suka gaya ma sauran talakawa ai yanzu ba amsa kiran shi za a yi ba a ƙoƙarin a fitar da shi daga wannan garin kawai za a yi kun gane amma kana jawabu qaumihi illa an qalu akhriju min qaryatikum akhrijuhum ku fitar da shi da mabiyansa kenan min qaryatikum daga garin ku ko daga wannan alƙarya ta ku innahum unasun yatatahharu su mutane ne da suke son tsarki suke son abi daidai a daina alfasha Mun kuma abin da ke gaban mu na alfasha kamar da suke nunawa kina. yau iya lahi sai me mai Allah ya ce Allah ya ce fa'an jainahu sai muka tseratar da shi wa ahlahu da ahalinsa, illam ra'atahu kanan min ghabirin sai matarsa ita kan ta kasance cikin halakakku wa amtsarna alaihim matsara muka yi ruwa na azaba a kansu ruwa na musamman fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin duba ka ga yaya kai mummunan karshe yake ah to afwan ba karanta ba to bismillah amtarna alaihim matara ka karanta كيف كان عاقبة المجرمين نعم الله مدوكك يتي وامترنا عليهم مطرا مكي مسروانا أذابا روانا مسمى فانظر كيف كان عاقبة المجرمين duba ka gaya ya mummunan ƙarshe yake kasancewa ga mujirmai mutanen annabi lutu kenan wanda suke mutanen da suke sun zo da alfashe da ba a santa ba kamar yadda muka tun daga farkon kisar shi wannan harka ta luwa wato ta luwaƙi malamai kamar da suka yi sharhin wurin suka ce ita alfasha ce wacce su suka fara ƙirƙiran ta mutanen wannan gari na sado eh kuma bayan nan suka zama suna kira bayan suna yi kuma suna ma shela a a yi tun ana ya ɓoye zama a fili ake yi mummuna alfasha kamar da Allah ya kira ta wato ainihin ma kun biha ma kun biha ahadun min alalamin ita alfasha ta luwaki ba wanda ya riga su cikin halittu kamar an nuna kafin wannan lokaci ba a taɓa sanin wannan alfasha ba shi ne babban basara kenan na lokacin wato umawiya alwalid bin abdulmalik yake cewa a ah, shi ba don Allah ya kawo ƙisar wato ruwaƙi ba a cikin alƙur'ani to yace da mu ba mu ma taɓa zaton namiji zai hau kan namiji ba da sunan sha'awa wani namiji a ce ya nemi namiji wannan magana ce wacce take wato mummuna mara daɗin ji mara to amma ƙur'ani ya riga ya kawo ƙisar su waɗannan mutane a cikin alƙur'ani an ƙasata mana halinsu to kaga su ne a wancan zamani suke wannan mummunar ɗabi'a ɗabi'a ce da ba a santa ba ko a dabbobi dukkan dabbobi da Allah ya halitta jinsin maza da mata da ƙwari da tsuntsaye duka maza suke neman mata wanda kaɗai aka sani cikin dabbobi suna wannan sun shi ne alade shi ko alade dama yana cikin halittu mato lalatattun halittu wanda Allah ya haramta cin shi waye shi ne alade ke neman alade amma in ba haka ba ɗabi'a ce da take mara kyautu amma yau sai ga shi cikin wannan al'umma ta manzo abin ya yaɗu ya bazu har wai a wannan zamanin ne ake yanzu irin su italy ɗin nan tana cikin ƙasashen da suke halatta luwaɗi namiji ya auri namiji mace ta auri mace wannan abubuwan wanda suke gasu nan kuma a fitar da aikilin ma gashi nan wato channel ne nasu na masu wannan aiki ɗin ana abin ƙarara yanzu yara ƙanana sai ka gansu 'ya'yan musulmi ana zirgin su da wani mummunan aiki har a nuna a ta shiga ma da suke da wani aski irin nasu da wani saka wando irin nasu da wani sa hankici irin nasu da wata tafiya daban irin masu wannan ɗabi'a ya yaɗi cikin al'umma sai ka ji ko'ina ana kuka yara ƙanana sun lalace suna irin wannan ɗabi'a ɗabi'ar da gashi za mu ji ƙistar annabi lu'u ko muna jin yadda mutanensa irin abin da suka yi da kuma yadda aka halaka su a wannan zamanin ɗabi'a da take ta saba ma hankali balle ko nasi namiji ya nemi namiji me ne dalilin neman sha'awa abin da aka sani namiji ya nemi mace saboda dalilai da yawa na farko auratayya akwai taimakon juna sannan akwai biyan bukatar tsakanin namiji da mace sannan akwai samun zuriya sannan akwai wato abinda ake ce ma ɗaya da kewa shi namiji tare da mace akwai abubuwa da yawa da Allah ya gicciya to shi namiji da namiji fa sannan kuma ka dubi inda ake nema inda ba haya yake fita wurin ƙazanta nan za ka je ka nemi ɗa namiji wani irin dabbaci ne wannan hmm? yau an waye gari wai har a ce akwai ƙungiyar maza masu wannan akwai ƙungiyar mata masu maɗigo ko kuma a a su ƙasashen turai a nemo wato ainihin gamace dabba tana nemanta kare za a nuna gashinin tare da mace ko kuma ita macen tana neman kare shine zai biya mata bukata wanda duka waɗannan hanyoyi ne wanda suke na lalata su kafirai dama can yadda ka san dabbobi da kannuka haka suke kenan in ba a gini ko mai mutum ya shi kenan a iya cewa ya iya yi to amma sai abin yake nema ya saɗaɗo ya saɗaɗo cikin ya shigo cikin masu cewa su musulmi ne ɗabi'a da take ba ta da kyau mun ji gashi Allah ya yi inkarin abin in na ta lata'tuna rijala shahawatan min dunin nisa bal tun qaumun musrifun yanzu kuna neman maza da sha'awa ka ce za ka biya sha'awa ka ta hanyar ɗa namiji ba ba mace ba ta hanyar aure mace sai ta hanyar aure ita ma ko ta hanyar zina an ce fahisha ce mummuna ko ko ba haka ce ba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ita kanta zina da mace wacce zaka biya bukata in ba ta aure ba ita ma alfasha ce haka Allah ya karata. to balle wannan kuma amma ne ma ake a yada abin a tallata shi a duniya saboda lalacewa Allah ka tsare mu wannan in kuka duba za ku ga irin a takaitanan aka kawo kissar Allah ya ce wa ma kana ko wato wa ma kana jawaba qaumihi abin da ya zo masu da shi kai tsaye ba abin da su ta kasance illa an ƙalu a hirjuhun min ƙaryacikun ku fitar da su daga ku kawai wato suka gaya ma manyan garin suka gaya ma sauran jama'a talakawa kenan a tare ma a fitar da shi innahum wana sun yi haro. suka kafa hujja da abin da ba hujja ba wai su mutane ne masu tsarki haka suke so a zauna su kuma lalatattu ne kaga kullum lalatattu ƙazamun ba sa yarda su zauna da masu tsarki ku fitar da su shi ne cikin masu tafsiri ƙasa da yake cewa abuhun bi gairi aibin suka aibata shi sun da abin da ba aibi ba ya za a ce tsahara tsarki shi ne kuma za a aibata ka da shi yau abin da ake ciki kenan sai ka ga ana neman a canza abu a mai da wato al shi ne munkaran wal ma'arufan. abin da shari'a ke so sai ka ga yau shi ne abin da ake ƙi. abinda kuma shari'a take kin shi ake so har ma a daure mai gindi a nemi a tallata shi Allah ya tsare mu saboda haka sai Allah ya ce fa an jainahu to nan nake so mu koma cikin suratu hud saboda anan an kawo abin a takaice sosai mu ji ƙarin kissar yadda za mu fahimce ta saboda an ce an tseratar da shi ya aka yi ya aka yi yana cikin suratu hud karanto mana mu ji daga kan aya ta 77 بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب نعم وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد نعم الله مدوكك يتي ولما جاءت رسلنا لوطا yayin da manzanninmu suka zo maluɗi sune mala'iku aka turo kun gane si abihim wa ba ƙabihim zar'a sai wannan bakin da suka iso mashi tun da shi bai gane sun zo da siffa ne na mutane baki ne ga shi a matsayin shi na manzo annabi kaga ya karbe su to sai a bihim sai wannan zuwan nasu ya munana wato zuwan su ya zama damuwa a gare shi domin tsoron da yake ji wa za ka bihim zar'a sannan hakanan ya ƙara samun kunci da damuwa na tsoron kada wannan mutane lalatattu na gari su zo su neme su ya shiga cikin damuwa wa ƙala haza yau mu asi ya ce kai wannan yi ne wuni ne mai ƙunci, wuni ne na damuwa saboda yana tsoro ga baƙi ya yi mala'iku sun zo da siffa mai kyau ta mutane sun kuma dama abin da ke gaban su kenan ganin waje a hukau muhu yi hura'unan ilai wa min ƙablu kanu ya amalu na sayi'at sai ko ga mutanen nashi mutanen ganin sai ga su sun taho da gaugawa zuwa gare shi dama can su sun kasance kafin wannan lokaci ya maduna sayi'at suna aikata wannan mummunan aiki na luwaɗi an yi baƙi gidan annabi ludu bari mu je mu kai hari kenan wannan bala'i kaga abin ya ishe shi ƙala ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ha'ula ibanaki kuna ɗaharu lakum ya ce ya ku mutane na ga ‘ya'yana nan ko na ciki ko na mutane na da suka yi imani su ne shari'a ta nuna ku neme su hmm? a yi aure su ne wato suka fi tsarki suka fi dacewa gare ku bayan zai yi baki ku zo ku kunyata ni ba fattakullah ku ji tsoron Allah wala ta ku ni fi kada ku kunyata ni cikin baki na yau na yi baki kuma baƙi su ji an zo ana neman su ko alai samin alaysa minkum rajulun rashid shin wai a cikin ku ba wani mutum shiryayye ne wanda yake marin da kyakkyawa ko ya hani ba za a sami wani a cikin ku ma ya muku wa'azi ba ne ba wani mai hankali mai shirayi a cikin ku sai suka ce laqad alimta na fi cika min haƙƙin haƙiƙa kai ka sani ba mu da wani buƙata da sha'awa tare da 'ya'yanka kai ka sani wa kala ta alamu ma nuri kai ka san abin da mu muke so abin da muke so bakin na muke so ka ba mu dama mu je mu nemi so iya zubila dan Allah akwai tashin hankalin da yake wannan mu je mai Allah ya ce qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayka فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب نعم الله ملوك كي يتشي ƙala lau anna li bikum wannan magana nabi lotu ne yake cewa to ni dai da ina da wani ƙarfi da iko na yadda zan hukunta ku kenan au awi ila rukunin shadid ko in sami wani rukuni wato wani ginshiki da zan dogara da shi in koma ya taimaka min kamar dangi da 'yan uwa da zan sami haɗin kai da su in san yadda zan da ku to da na yi. ƙalu sai suka ce ya lutu ya kai annabi lodi kenan kaga su ba za su kira shi annabin ba ya lutu inna rusulu rabbika wato su wancan mala'iku da aka aiko kenan kun gane suka ga ya shiga damuwa yana cikin hankalin shi ya tashi ya kasa natsuwa suka gane sai suka ce mashi ya lutu inna rusulu rabbika mu manzannin ubangijin ka ne aiko mu akai lan yasilu ilaika duk abin da zamu ba zai ba zai isa gare ka ba ba zai shafe ka ba kun san can mun karanta ba wajen kisa na Ibrahim ko lokacin da aka aiko su kan su iso garin suka biya suke masa bushara sannan suka wuce ina jin ba kuma ta wannan ba to sai suka gaya mashi shi ma ya kwantar da hankalin shi kai ya damu duk abin da za a yi ba zai sadu gare shi ba fa asri bi ahlika bi qad'in min al layl yanzu ga umarni kwaman ka yi tafi ka fita da iyalinka tafiya ta dare wani yanki na dare ka samu ka fita da iyalinka wannan gari wala yaltafir minkum ahadun illa ra'ata kada wani ya waiwayo daga cikin ku in kun fita ba waiwaye saboda abin da za a zo yi a garin kan ma ku waiwayo ku gani illa ka sai matarka ita kam kinan ba za ta fita tare da ku ba haka malamai suka ce masu wata fasara suka ce sai dai ita kam za ta waiwayo kuma in ta waiwayo shine innahu musibuha ma a sabahu. Abin da zai same su ita ma zai same ta to wasu suka ce tun farko ma ba a fita da ita ba saboda ita ba ta imani ba tare da irin yadda shi abin da ya zo da shi kenan saboda haka ba ta ma fita ba tare da shi wasu ka ce ta fita ta waiwaya daga nan shi kenan ita ma abin da ya same su ya same ta inna mau'idahum as-subh kace mau'idi lokacin da za a zo a darkake wannan gari shine lokacin asuba ne kamar ya tambaye su ne yaushe ne suka faɗi ya lokacin kamar yana ganin ya shi abin ya ishe shi ya kosa ma a gama da su ya huta ce nesa subhu bi qaribin suka ce shin wai asuba ba kusa take bane gani kake nesa ne a yanzu za ta zo za a gama da su مجي فلما فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبور مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد na'am Allah ya ce falamma a amruna yayin da umarninmu ma'ana azaban mu ta zo kenan umarnin da aka yi musu abin da za su yi magarin falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha da umarninmu al'amarinmu ya zo na azaba sai muka sanya saman ta ya dawo ƙasa aka ce aka ɗaga garin sai da ya sama halittun da suke sama sai da suka ji carar zakarinsu suka ji duk abin garin sannan sai aka juyo shi aka shi kenan shine ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin sannan muka biyo wannan bayan an kifo garin sannan muka biyo shi da ruwa na duwatsu wanda suke min sijil duwatsun da suke kamar na kakace dalma ko yumbu na wuta muka biyo aka rika samun su ana da rikake su manzuzin wanda ke bin juna haka aka rika zubo wannan ruwan wuta ɗin ka ce na dalma na ruwan wuta kawai haka aka zuka biyowa ana magarin sannan musawwamacin inda rabbe kowane da za a yake ɗan garin to akwai dutsen da aka je hudin an masa alama da sunansa a kai shi zai biya kashi Shi shine musawwamatan inda ka. kowane akwai sunansa an rubuta shi za shi ya samu ya daka ya kashe shi haka aka yi mutanen annabi ludu Allah ya ce wa mahiya mina zalimi na ba'i ku garin makka ba nesa kuke da waɗannan gari na azalimai ba kukan bi kasuwanci bi da ku domin can ne wajen wato ainihin a inda ake ce ma urdun a yau wajen ita ce jordan kenan wannan yankin na jordan su kokurar shawa dama suna ɗaukar kasuwancinsu daga makka su bi su bi gefen madina ta gefen tabuka su bi su wuce su tafi sham kasuwanci su bi wannan yankin sun sani shine tunda an saukar ba su ake ta abin nan ba to ku sani wancan gari da aka yi mawa ba ne yake da ku ba kun san wurin kun san kuma abin da aka yi aka darkake su to kaga shine anan sai aka kawo kisa a takaice sai aka ce kawai fa an jainahu kun gane wa ahlahu da ahalinsa illa ra'atahu kana kana min al ghabiri da ahalinsa da shi muka tsiratar da shi shine maganar cewa ku fita garin ya ku fita da jama'a sa baki daya sai matarsa ta kasance daga cikin halakakku wa amtarna alaihim matara kaga nan haka kawai aka faɗi muka yi musu ruwa ruwa to can ko sai aka ƙara fassara aka ce wato amtarna alaihim hijaratan min sijil muka yi masu ruwa na duwatsu duwatsu na wuta masu bibiyar juna shine manzur sai Allah ya ce faka na ake batul mujirmi duba ka ga yaya wai karshen mujirmai eh, wato ya ya kasance yadda aka halaka su kenan ba a bar kowa ba haka aka ƙarar da su kun gane da kyau sai Allah ya ce وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين نعم kafin mu karanta wannan kisar akwai ɗan ƙarin bayani ya kamata mu yi can malamai suka ce me to hukuncin shi wanda ya yi luwaƙi me ya kamata a yi masa a daga cikin mazahi kamar abu hanifa shi abin da ya tafi cewa shi Allah etsu shi ne mai luwaƙi abin da za a yi mai shi ne yulƙamin shahikin sannan waye ubil bil hijara a sami wani tsauni in tsauni ne a garin mafi tsawo in gini ne irin yanzu mu dogon ginin da ya fi kowane to a kai shi can sama sannan sannan a turo shi sannan kuma sai a biyo da duwatsu haka ya kamata a yi mashi don yi kama da yadda aka yi ma mutanen su annabi lutu wannan shi ra'ayinsa kenan kun gane da kyau ya ce kama fu'ila bai kaumi lodin kamar yadda aka mutane annabi lutu sai da aka sama da garin sannan aka kifo shi sannan aka biyo shi da duwatsu na wuta to shi sai a biyo shi da duwatsu na kisa sannan wasu kuma cikin malamai wa zahaba akharuna min al-ulama ila annahu yurjamu sawa'un kana muhsinan aw ghairu muhsin wasu malaman abinda suka ce za a jefe shi daidai ne ya taba aure ko bai taba aure ba ka san a shari'a musulunci wanda ya zina ai sai wanda yake bazawari da ya taba aure shi ake jefewa in ba in saurayi ne bulala ake mashi to shi a nan ba wani zaki ko ya taba aure ko bai ba kawai a jefe shi wa huwa ahdu qawlai ash-shafi'i wal ko wannan ita ce ɗaya daga cikin ƙaule na shi ma imamu shafi'i daga cikin malaman da suka tafi kan wannan hujjar da suka kafa hujja da ita Shi ne hadisin abdullahi Ɗan mas'ud hadisi ne ingantacce wato wanda ya zo cikin sunan na abi dawu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ya amalu amala qauma faqtulul fa'ila wal maf'ula bi manzo sallallahu ya ce wanda kuka same shi na aikata aiki irin aikin mutanen annabi ludu to ku kashe shi kawai wanda ya aikata da wanda ake aikatawa da shi eh suna luwaɗi to da mai yin da wanda ake da shi duk a kashe su kawai wannan hadisi ne haka annabi ce to tunda ya ce a kashe ba a tantance ba ya taɓa aure ko bai taɓa aure kawai a kashe su wasu malaman suka ce wato huwa kazani fa in kana muhsinan rujima wa in lam yakun muhsinan julida mi'ata jalda in ku wasu malamai suka yi a yi mai hukunci kamar mai zina in ya taba aure a yi mai rajamu in bai taba ba a yi mashi bulala ɗari yadda ake ma mai zina wannan ɗaya ne daga cin a wato a ƙawar na shi imamu shafi'i to wannan kenan sannan suka ce game da zai kema mace a duburafa rafa, ka yanzu an fitini wasu da wannan bala'in wasu hatta matansu ma ba sa zuwan masu ta inda aka ce aje eh fatu hunna min haisu amarakum Allah to ba sa zuwa sai ta dubara to su kuma fa mai hukunci aka ce to ana kiran wannan karamin luwaki to shi kan shi. duk malamai sun ijma'i kan haramun ne kuma sannan shi wa mai wannan shi ma yana nan cikin laifi Allah kaɗai san girman laifinsa to bala'i abin da yake bayyana abin da wasu ke cewa wai wasu abin da suke ƙudiri. masu yin luwaɗi in mutum na luwaɗi zai kuɗi ya zubilla wasu kuma abin da shaɗan ke zayyana masu in yana luwaɗi to zai zama ana jin tsoron shi zai zama wato ya zama ana yana yana yana ma mutane barazana in ma'aikaci ne a wurin aiki a rika jin tsoron shi in harkar soja ne a sojoji a rika diddai inda yake dai wai za a rika jin tsoron shi in ba sarake ne in wane ne in mai kuɗi ne duwan shaidan haka yake zayyana masu shi yasa sai ka ga wasu ba su da aiki sai wannan alfasha ta mutanen annabi lu kawai shi abin da yake kenan wani har abin nan ake mashi wakil mai ake cewa ba irin kawo masu abin yawwa kawalci har kawalci ake yara gare masu kawo mai wanda zai wannan tsinan takar su wasu je su kama gida na musamman wasu sai wasu a biya masu tikiti a fita waje a je a kama hotel a dinga wannan tsinantaka saboda kawai za a yi kuɗi to ƙarya ne ba wani da zai kuɗi sahabbai da suka yi kuɗi masu kuɗinsu mai suka yi tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau masu kuɗi waye ce abin da aka yi kenan za ka yi kuɗin da Allah bai rubuto maka ba ne duk abin da ka samu na kuɗi rubutacce ne in ka same shi to don me yasa shaitan zai zayyana ma mutane yanzu ka ga da dama matasa sai ka galo yana tafiya yana gaggan tsare duwawu yana jiyo duwawu ya sa wani hankici abin da suke tsara ga ya tsira hankici ya fito da rabin shi to sai ka ji ana cewa duk irin wannan yaran abin da suke kira ya yi aski yana gaggan tsira yana jijiyo yan duwawu su sun san masu yaran su kuma masu su ma sun san su inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to ƙarshe dai mun ji ga hukunci saboda haka ya ‘yan uwa ya kamata mu ji tsoron Allah a nisanci dai abin da ainihin Allah ya haramta shi babu kyau babu kyau mummunan aiki ne kuma abin da ke gudana yanzu na rashin shari'a musulunci yana karawa yanzu yadda aka faɗi hukunci a nan da masu yin za a kama su a je a kashe su ko a kai su can tudu kamar mu na gini ya fi girma ne a Kano dogon banki kaga ce a hau da shi nan sannan a wulwulo shi sannan da duwatsu a biyo a mai fata-fata sannan a je a abin nan ɗin shi haka da shi kenan da an ji sauƙi to ba shari'a kowa abin da ya ga dama har ma ana nema a ɗaure ma abin gindi Allah ya tsare mu isan mu ta gaba ita ce ina jin ta hudu kenan ko ko kuma ta biyar ita ce ta biyar wa ila madayna akhahum shu'aiba Allah ya ce haka nan ka ambata ko kuma wato ka faɗi shi ne, ila madayana kahun shu'aiba an aika da ɗan uwan mutanen nan na garin nan na madayana an aika da ɗan uwansu shu'aib kuma an aika masu shi ya zama manzo a gare su mai gargaɗi da ya isa ƙala sai ya ce ya ƙaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kaɗai. ba ku da wani abin bauta in ba shi ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haƙiƙa hujja da dalili ta zo muku daga ubangijinku fa awful kayla wal mizana ku cika ma'auni da mudu wal mizana da wani sikeli da duk wani abin da ake awo da shi da gwaji ku cika shi wala tabkhasun nasu ashiya'ahum kada ku tauye ma mutane abubuwansu na kaya in kun je saye ko kuma ku in za ku saya a tauye maku wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ban kasa bayan an gyara ta zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan yin haka shine mafi alkhairi a gare ku cika mudu cika ma'auni an gane da rashin yin barna a ban kasa in kun kasance ku masu imani ne to annabi shu'aibu shi aka tura zuwa ga mutanansa gari madayana wasu malaman sun ce madayana din sunan gari ne wasu sun ce sunan ƙabila ce to duk da yadda ka ɗauka ana cewa in ka ɗauka madina ce gari ne sun ce wahiyar lati bai ƙurbe ma'an tana nan kusa da wato ita ma tana kusa da garin wato junubi urdun kenan kudancin jordan a yau inda ita madayana take kenan an fahimta da kyau to sai zuwa wannan garin shi kuma aka tura shi garin madayana din aka tura shi a matsayin manzo na farko ya kira su zuwa ga tauhidi wanda duk wani aikin manzanni ne mun sha bayani a baya duk manzan da ya zo zai kira abauta ma Allah shi kaɗai sannan kuma kar abauta ma wani wanda ba shi ba to sannan kuma sai ya dawo yana musu magana kan mu'amala mu'amala shine cinikayya saye da sayarwa aunawa da aunarwa gwadawa da ya aunawa ko mejimen ne na na na tsayi ko na faɗi ko na nauyi ko na sikeli ko na kwano na mudu duka an yi umarni cewa su cika mudu kasa saba an gane wanda kamar can aya ta zo ta yi zargi ga wanda suke toye mudu Allah ya ce wailul lil mutaffifina bana da azaba ta tabbata ga masu fifi su ne masu tauye mudu su waye su allazina idza qtalu ala an-nasi yastawfun su ne wanda idan za su yi awo. eh daga wurin mutane sai su cika kai kaje za ka auna ka je da katon buhu inda buhu ake yi inda kwano ne ka je da katon kwano ko wannan kenan haka Allah ya ce wa a kaluhum aw wazanuhum yukhsirun su kuma idan za su aunan ma mutane sai su tauye ka sa babban buhu kaje kasuwar can wa take gujungu ko ina ne ka sau ka kawo nan cikin gari za ka auna sai ka rage ka sa ƙaramin buhu kwano biyar uku sai su ragu haka ka je ka so shinkafa can tudun wada da katon buhu kai kuma nan sai ka zo ka rarrage ka rarrage ka sa ƙaramin buhu wannan shine hakikanin ta dafifi wanda Allah ya ce wanda suke wannan ala ya zunnu ula'ika annahum mab'uthun shin masu wannan suna zaton wai ba za a tashe su bane liyawmin azim ga yinin nan mai girma ranar tashin kiyama yau mai hukumin nasu da rabbi alamin ranar da mutane za su tsaya gaba ga ubangijin su wato ubangijin halittu ba su yadda ba ne da ranar tashin kiyama kun ga mu'amalan mutu yau da yawa in ka kalle ta kai ka ce masu yin wai sun imani ku da tashin kiyama ga ita aka fi nan wai masu yin wannan ba su imani ba ne da tashin kiyama ranar nan mai girma ranar da za a tsaya gaban ubangijin halittu ka ga mutum yana mu'amala kamar kwata-kwata bai yadda da hisabi ba bai yadda da kiyama ba tauye mudu tauye ma'auni kuna fahimta da kyau waɗannan abubuwa suna da alaƙa da imani wanda ya imani akwai ranar hisabi babu yadda za ya tauye wani mudu zai cika yayin da zai aunar yayin da zai auna shi ma a cika mashi wannan shine adalci kamar da ta muka karanto a baya cikin suratul an'am in ba ku manta ba Allah maɗaukaki yake nuna mana abin da aka tura shi sai ce kadija arkun Bayyana, tunan rabbikum haƙiƙa hujja ta zo muku daga ubangijinku sako da aka kawo muku da hujjoji bayyanannu fa auful kaila wal mizana ku cika kai shine abin awo kenan wal mizana da abin da shi ma wazani ne ake auna abin au da shi ababen awo suna da yawa akwai na na na, na sikeli shi ke nuna nauyi ko a ce kilo kaza to shi karan kanshin akwai da ake rage shi akwai wanda ake ɗagawa shi ma nambobi su nuna akwai da ake ragewa akwai wanda za a ɗora nambobi su fita shi ma akwai da za ka cika ko kuma ka rage mitan nan yanzu a gidanka tana ridin akwai da ake a ɓata ta ta zama ridin ɗin ba daidai ba ko menene ne yau in ka sa rashin tsoron Allah shi kenan a zo za a auna yadi abinda zai nuna mita nawa a je a nuna ba daidai ba ko menene dan uwa sai ka abinda aka faɗa ma a wancan sura dai kana zamanin wai ba za a tashi bane ba za a haɗu da Allah ba in kai imani to kai ka cika mu. mita gidanka kakka ya daka murɗe ta ka bata teridin daidai abinda ya kamata ka biya abinda za a baka kai ma ba za ka so a ce maka karka ce mu wani da an magana a tauye mudu da yawa wasu ba su hange daga cikin cika mudu hatta aikin nan ka je ka yi abin da aka ce ka yi na cika aikinka sadda za a je da sadda za a tashi da abin da za a yi ko malami kake a makaranta me za a yi a wannan tam ɗin ka yi kwabarar na salabas ba ka je ka cutar da yara ba a ɗan taɓa can a ɗan taɓa can shi kenan a ce an salabas an gama tauye mudu ne albashinka da za a zo a rage maka ba za ka ji daɗi ba haka nan duka tauye mudu wuraren da suke shiga suna da yawa shi yasa in kuka duba manzo gaba ɗaya musamman aka aiko ya zo ya tattauna kan wannan matsala saboda haka wala tafkasu nasu a ashiya'ahum kar ku toye ma mutane haƙoƙinsu wala tufsidu fil ardi ba da islaiha wannan kalma an fane ta a can ba kar ku ɓata ƙasa bayan an gyara ta alamai sun sharhi da yawa ɓata ƙasa gyara ƙasa ta fuska biyu ne gyara ta ta fuskar a raya ta a saukar da ruwa daga sama tsirai su fita ku ci dabbobin ku su ci ku sha ruwa ku gini ku tafi a ban ƙasa duk wannan gyara ƙasa ne yadda za ku samu ku rayu a ban ƙasa ɗin Allah ya saukar da ruwa ya samar da abinci to sai ka wasu suna ɓatawa sannan akwai gyara ƙasa ta ɓangaren aiko da manzo da saukar da littafi manzon ya zo ya isar da saƙo ƙasa ta gyaru tauhidi biyayya bin sunna sannan wani kuma ya zo da abin da zai harge tsawana abubuwa to kar ku ɓata ƙasa bayan an gyara ta an yi ruwan sama ƙasa ta ta ya zuba ƙasa ta fitar da ciyayinta shi kenan sai ku zo ku ɓata ka je ka ga yadda mutane suke an yi ruwan sama manomi ya noma dawa shi ya girbe ya yanke kan ya kai gida shi abin da zai ciki nan kan nan ko zangarniyar amma yana yankewa sai ya ɗauko wuta sai ya banka ma gonar tashi ya banka ta ƙone wanda abin da ya zuba ƙwari za su ci tsuntsaye za su ci ciyayin nan dabbobi za su ci duk zai sami lada kuma abinci ne da Allah ya raba ma halittunsa da ya zubar da ruwan sama ba ke zangar ne yadda kawai ka cire ka kai gidanka ba amma yanzu yaya ake manoma mugunta manomi da ya girbe ya yanke sai ya banka ma gonar wuta ta ci ta ƙurmushe ina ƙwarin da za su yi rani suna ci kana samun lada ina tsuntsayen da za su rika sauka suna tsatsaga hmm? ina dabbobi da za su rika cin ciyayen kana samun lada ka banka wuta jeji Allah ya fitar da ciyawa ta fita dabbobi su ci tsuntsaye sai ka zo garin neman tsera sai ka banka ma jeji wuta wuta ce kwana da kwanaki tana ci a jeji saboda tsera kaga wannan menene banna ne a ban ƙasa Allah ya fitar da ya saukar da ruwa ciyayi sun fita dabbobi su ci tsuntsaye su ci kwari su ci kai ka zo ka banka ma nan jejin wuta ba ana wannan bane yanzu ta ko ina banna ko haka yanzu in ka zo cikin gari ta gina abu na al'umma shekara da shekaru da an zo an wani rikici shikenan sai a banka ma abin wuta a banka ma ma'aikatan wuta ta cinye saboda kawai son zuciya sun yi ba daidai ba sai ka ai bincike ka a gano takardun ɓannan shikenan sai a banka wuta gini ne da za a gina shekara da shekaru ku amfana ‘ya'yanku su amfana jikoki amma saboda son zuciya sai wasu zo su banka ma wurin wuta ba haka ake bane wala tursidu fil ardi ba da islahiha haka nan an saukar an aiko annabi da littafi qur'ani yayi kira ya gyara al'umma ya shiryar da su ana kai kawai wani sai ya zo da wata hanya ta daban ya ja mutane da ta halaka su ya raba su da sunan manzo ya raba su da ƙur'ani kaga wannan shi ma isagi ne a ban ƙasa wala tufsidu fil ardi ba da islaha kar ku yi ɓata ƙasa bayan an gyara ta yana nan da yawa bangarori ne ana ta fama da su musamman mu a afirka da mu muka fi kowa yin irin wannan masifa nan masar sai da suke zanga-zanga kan shugabanci su suka yi suka share ƙasar ba har suka gama ba daidai da akuya ba a bata ko kuma daidai da fol ɗaya ba a karya ba kuma duk abin da suka zubar na ruwa da aka sha menene suka share da kan suka shaida suka share garin gaba ɗaya mu fa nan yawan aka yi abu ka ga haukar da ake Allah ka sa gani wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kun kasance masu imani ne ne Allah ya ce ولا تقعدوا بكل فراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين نعم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين نعم الله ملوكي يتي ولا تقعدوا بكل صراط kada ku zauna a kan kowace hanya to iduna kuna razanawa wata sudduna an sabilillah man amana bi sannan kuna toshe hanyar Allah ga wanda suka yi imani da shi ku toshe ku hana su binta wata buna ha'iwaja ku sanya ta karkatatta yadda ba za a gane a bita ba kar ku yi wannan wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum ku tuna lokacin da kuke yan kaɗan Allah ya yawaita ku lokacin da kuke cikin rauni kuma yanzu kuka yawaita ku gode ma Allah akan wannan yawan wanzuru fa kana aqibatul mufsidin ku duba ku ga ya karkashin ya karshen masu barna yake kasancewa ai ba dadewa kun san kissar adawa da samudawa da mutanen annabi luɗu, duk an yi su kafin ku kuma kun ga ƙarshen su ya kasance wa in kana da'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bih idan ya kasance wani wata jama'a ko wani yanki daga cinku sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi wada'ifatun lam yu'minu wani yankin kuma ba su yi imani ba fasbiru to ku yi ku yi hakuri hatta yahkuma Allah bainana har Allah ya hukunci tsakaninmu wa huwa khairul hakimin shine mafi alwato mafi tawon ko mafi alkhairin masu yin hukunci saboda haka wato anan ana so a gaya mana ci gaba ne da kissa ɗin ana gaya masu ne kada daga cikin abin da ake hana su kasu yadda su je su zauna kan hanya su tsare hanya tsare hanya malaman tafsiri suka ce iri biyu ne akwai hissi akwai manawi shi wanda yake hissi ne a je a tsare hanya na 'yan fashi da makami kenan to kar a yi wannan a je a tsare hanya ku ba mu dukiya ku in kunki kuma mu kashe ku to wannan shine hissi ma'anawi kuma shine a tsara hanya kamar gidan annabi shu'aibu duk wanda za su bi su je don neman shirya a hana su kaga wannan an tsare su daga hanya Allah kenan wanda aya gaba abin ci gaban aya abinda take nuna kenan ko wata sudduna an sabilillahi man amana bihi ku toshe hanyar Allah wanda suka yi imani da shi ku hana su bi wata buguna haye waja ku sanya ta fadarara to shine ma'anawi kenan wanda shine fi malamai shi suka fi karkatarwa to duka dai biyan abin hanawa ne ku toshe hanya ya zama da makami kuna neman ku kashe mutane saboda karɓe musu dukiya ko kuma ku toshe hanya don ku hana abi a imani da Allah a imani da manzanni to duka karku ko ɗaya warkuru iz kuntum qalilan kun ku tuna lokacin da kuke yan kaɗan masu rauni ba ku da ƙarfi sai kuma gashi kun sami izza kun yawaita a sheka ga yawa yana da amfani kenan ko eh shi yasa lokacin da duk za a nemi al'ummar musulmi kasa haihu kasa yawa wannan illa ne yawa kullum alheri ne yanzu China yau da me take barazana ma duniya ai da yawa shi yasa take so hatta siyasa duniya da tattalin arziki yanzu ta zama ta murkushe Amerika saboda su yawa da shi suke takama to yasa musulmi kullum su ta kokari su yawa amma yawa mai amfani ba haihuwar wato mai ake cewa inda yiwu haifi 'ya'yan da ba tarbiyya ba su san Allah ba san manzo ba su zama musiba cikin al'umma ba irin wannan ba saboda haka Allah ya ce wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin ku duba ku ga ya karkan ya karshen masu munanawa ya ya kasance ai ba su dade ba suna nan tarihin su yana kusa da ku an yi su duk kun san su kafin ku Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa in kana da'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi idan wani yanki daga cikin ku suka yi imani da abin da aka aiko ni da shi wa da'ifatun lam yu'minu wani yankin kuma suka saba man to fasbiru sai aka ce ku yi hakuri hatta yahkum Allahu bainana har Allah ya hukunci tsakaninmu da wanda suka bi ni suka yi imani da abin da aka aiko ne da shi da wanda suka saba din to ayi hakuri har hukuncin Allah ya zo eh wa huwa khairul hakimi da sauran yan mintuna ko ne Allah ya ce da mu je qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya shu'ayb walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi مهلتنا قال أولو كنا كارهين نعم قال الملأ الذين استكبروا من قومه شيما wato waɗannan da suke girman kai daga cikin masu faɗa a ji jama'a sana mutanensa su ma sai suka ce lanukuri ka ya Aibu, lallai sai mun fitar da kai ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka da wanda suka yi imani tare da kai min ƙaryatina daga garinmu daga mu daga binninmu sai mun fitar da kai aulata audun na fi millatina ko kuma ka koma cikin addininmu shine millanmu zaɓi ne ɗayan biyu dole sai dai kai ɗaya ko ka fita da kai da wanda suka yi imani tare da kai ka ban mana gari ko kuma ka dawo kan addininmu na gargajiya ka ji fa eh zaɓi ɗayan biyu kawai ƙala sai ke awalau kunna karihi yanzu ko ko ba masu ko muna kin hakan dole sai an samu mun yi ɗaya kai abin ya girmama mu je gaba mai Allah ya ce istaraina ala allah kadiban in udina fi millatikum ba'da idna jana allah minha hmm. wama yakunu lana an na'uda fiha وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين نعم سيكي تيوا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم وتو lalle mun ƙirƙiri ƙarya mun jingina ma Allah kenan in har muka koma in uduna fi millatikum in har muka koma cikin addinin ku ba da izna min minha bayan Allah ya tseratar da mu daga wannan bautar ta wani Allah wani abu daban da ake bauta ma ba Allah ba bayan Allah ya tseratar da mu koma to wannan wato iftaraina na Allah kinan wa ma yakunu lana an fi fiha bai zai kasance mu koma cikinta ba illa an ya sha Allahu rabbuna sai in Allah Ubangiji kuma mu kuma ya so haka mashi'a ta ubangiji ba za a kore ta ba amma dai mu ba za mu koma ba wasi a rabbuna kullu shay'in ilma wasi a rabbuna kullu shay'in ilma ilimin Ubangiji mu ya lwace komai eh Allah shine masani alallahi tawakkalna kuma ga Allah muka dogara rabbana waftah bainana wa baina qaumina bil haqq ya ubangijinmu kai hukunci waftah ma'anar shi wahkum kenan kai hukunci bainana wa baina qaumina bil haqqi tsakaninmu da tsakanin mutanen mu kai hukunci na gaskiya ya Allah wa anta khairul fatihi lalle kai ne mafi alkhairin masu yin hukunci ya Allah ya ce qala lil ladina kafaru ya cika to da amsan muka so mu ji ko to shikenan Allah ya kai mu gobe sai mu ji ya dai ƙarshen kissa din ta kasance yanzu dai ya fara addu'a Allah ya hukunci tsakanin su inda sun fara mashi ta'addanci cewa ɗayan biyu ya zaɓa ko ya fita gari ko kuma ya dawo kaga sai ai kuma sai a koma ga Allah kenan a roƙe shi ko Allah ya kawo mafita haka suke kamar da aka yi wa annabi Musa ne da Fir'auna eh Allah ya tsare mu abin da karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta masu wanda duk ake ta samu akwai wani abokinmu alkali jibirin mahaifinsa ta rasu ana sai mai mata addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta akwai shi ma abokinmu Dr. Rabiu mahaifiyarsa da wansa duk sai rasu cikin wannan kwanaki Allah ya gafarta masu da yan uwa da yawa dai ga sunan wanda ake tare da sawa muna addu'a Allah ya fi masu Allah ya sa aljanna ce mu koma da mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu Allah ya sa sun huta mu kuma Allah ya sa mu cika da imani wannan karatu da muke Allah ya sa ya zama sababin shigan mu aljanna Allah ka ba mu ikon aiki da shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk